Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu <clears throat> وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'adu. fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khair al hadi wa sallam wa shar al umur muhdathatuha fa inna kull wa kull bid'atin dalala wa kull dalalatin fi jamaa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rigima fankacin bata affecting din abin ganku to ku kashe ta yau hudu ga watan rabi'u thani hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 434 ya ta kunja babu kara ta ku bude buɗe-buɗe sosai hmm? to yau hudu garabe Sani hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 434 <clears throat> wanda ya daidai da sha hudu ga watan february miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2013 gashi kuma Allah ta baraka wata Allah ya sake mai mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin bulugul maram min adillatil ahkam in ba ku manta ba satin da ya gabata mun faro dangane da kitabul buyo iko <clears throat> mun shigo babi mai bayani game da sharɗan cinikayya da kuma abin da an ka yi hani gare shi ga cinikayya nau'ukan cinikayyar da shari'a ta hana ko kuma abubuwan da an ka hana ga cinikayya to satin da ya gabata mun yi hadisai guda biyu hadithin rifa'a dan rafe sannan da hadisin jabir dan abdullahi ko nan mun ka tsaya yau tare da yadda allah za mu tashi hadisin abdullahi dan mas'ud yace wa nimni mas'udin mas'ud radiyallahu anhu Sami sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul idha ikhtalafa al-mutabayi'an wa laysa bainahuma bayyana ma فالقول sila يقول auyata السلعة أو يتتاركان رواه الخمسة وصححه الحاكم an karɓo daga abdullahi ɗan mas'ud yarda allah tabbata gare shi ya ce na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa idan talafal mutabayi'an idan masu cinikayya su biyu sun kai saɓani da juna <clears throat> almutabayi'an a nan su ne mai saye da mai sayarwa idan masu cinikayya biyu sun ka saɓa ma juna daɗa saɓanin nan ga kuɗi ne ko ga ita hajar ce ko ga sharaɗin da an kasa ne ko ga me in dai sun ka yi saɓani ga abin da ya shafi cinikin da sun ka ƙulla sa bai nahu ma bayyana kuma shaida bai zamo ba tsakaninsu ba wanda adda shaida lokacin da an ka ƙulla cinikin ba a sa shaida ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya za a walwale wannan rikicin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falqaulu zance wanda za a karba ma ya qulu rabbus sil'a shine abinda mai hajar ya faɗi au in kuma ba a yadda da abinda mai haja ya faɗi ba ya ta kan sai su biyun duka sai su bacci nikin a fasa cinikin na fatar kun fahimta menene ma'anar wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna cewa in an ka samu rikici ga ciniki wani ya yi ciniki da ɗan uwa ne to sai an ka samu rikici kila an zo biya shi wanda ya saye sai ya kawo dubu tamanin sai mai sayarwa ya ce ba haka mun kai da kai ba ni kan dubu ɗari na ce ma shi kuma ya ce a shi kan dubu tamanin ya san ya saye yanzu ba ga rikici ya faru ba game an kai rikici ga kuɗi ko kuma an kai rikici ga ita hajar da ake sayarwa mai saye ya dawo daga baya ce ya iskan mahajar da aibi mai sai so ya ce nikan lafiya launin baka ita an kai rikici game da ita hajar ko kuma mai sayarwa ya iskan ma mai saye gida ya ce batun kudin abin nan ya ce ba haka mun kai da kai ba karshen wata ne ce ya ce a'a sha hudu ga wata kacce yau kuma sha hudu ga wata ya ce a nikan karshen wata ne ce ba an yi rikici ga ajali ba to sadda duk an ka samu saɓani tsakanin mai saye da mai sayarwa ga kome inda ga abin nan inda ya shafi abin nan da sun ka kulla ciniki gare shi annabi ya ce kuma ya zan babu shaida ba an so a sanya shaida in an ka kulla ciniki ba Allah ta baraka wata ta'ala cikin suratul bakar yana cewa ah, wa idza tabaya'atum fa ashhadu idza tabaya'tum ku kafa shaida idan kun ka kulla ciniki nan malamai sun ka ce wannan umarni umarni ne na mustahabbanci mustahabbi ne in an ka kulla ciniki sai a sa shaida to sai Allah ya tabaraka wata Allah ya kaddar da an ka kulla ciniki ba a sa shaidan ba kaga ashe wannan ya nuna sai ya ce wallaisa bainahu ma bayyana kuma shaida bata kasance ba tsakaninsu a shaida akwai shaida fa ashe kenan za mu yi aiki da shaidar sai a gusan muna da rikici ina fatar kuma yanzu ga hili ka taho ka zauna cikin mutane kuma an ce ka tashi ka komo ka yi zanne ga hili can maimakon ka ta ka komo ka yi zanne <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan aka samu saɓani tsakanin masu cinikayya mai saye da mai sayarwa wallaysa ma bayyana kuma shaida bata kasance ba tsakanin su ba a sa shaida ba da akwai shaida kaga shaidun nan za a kirawo wa sai su zo su ba da shaida ga abin da ya shahi mu'amala ta dukiya menene shaida mutum nawa ake nema shaida ga mu'amala ta dukiya kaga mutum biyu wastashidu shahidain min rijalikum fa in yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra shaidu mutum biyu ake so musulmi kuma na kirki shahidan min rijalikum kaga da cikin maza sai a samu dattijai guda biyu sai Allah wata wa ya ce fa in lam yakuna rajulayn in muta in mazaje biyu ba su kasance ba fa rajulun to sai a samu namiji guda wa mar'atani da mace biyu mata biyu ga abin da ya shafi shaida matsayin namiji guda suke to sai a sami namiji guda <clears throat> da mace biyu me ya hikimar sa mata biyu saboda an san mata malalata ne suna da yawan mantuwa ina fatar kun fahimta mutane ne masu sakato bari a ɗibe lalaci mutane ne sakato suna da sakakaci kada in ce sakakku kuma a ce mata na sun sauke <laughs> mutane ne waɗanda sakuwa ta yi musu yawa hmm? sun cika sakuwa ina fatar kun fahimta don haka sai abin ya zama musu ya haifar musu da yawan mantuwa to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce fatu kira ihdahum al-ukhra sai gudar ta tunatar sai ta ce ke ke mance kwanaki da an ta ce eh ke na tuna na tuna ke wancan na tuna ba haka nan suke ba to shi ne ka gani in ba a samu mutum biyu ba sai a samu namiji guda da mace biyu to in ya zan ba a samu namiji guda da mace biyun ba fa namiji guda ɗaya an ka samu babu matan da za a kafawa shaida ga wannan mu'amalar ta dukiya to sai an ka ce ana amfani da shi <clears throat> sai a yi amfani da shi shaidun nan guda sannan da rantsuwa sai a haɗa da rantsuwa na fatar kun fahimta wanda adda shaidu guda in ya kawo shaida guda kotu ta karba to sai ya gama da rantsuwa rantsuwa ita a shaida ta biyu shikenan sai a yanke hukunci to wannan ita ce shaida ga abin da ya shafi dukiya to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sun kai wannan sabanin kuma babu shaida tsakaninsu inda akwai shaida kaga sai shaida su zo su bada shaida tsakani da Allah da an kai to yanzu babu shaida to sai annabi ya ce yadda za a walwale wannan rikici fal zancen da za a karba ƙaunar rabbi sila'a zancen mai haja wane ne rabbi sila'a mai haja wanda adda kayan wane ne adda kayan kaga wanda ya sayar wanda ya sayar shi ne rabbi sila'a kamar yadda ya zo cikin wata ruwaya ta wannan hadisin wanda ya sayar da kaya shi mai hajar to zance ne za a faɗi za a karɓa ma'ana in magana ta kai kotu ga ya babu shaida to kai alƙali zancen wa za a karɓa zancen mai kaya shi wanda ya sai da kayan ƙaddara littafi ne ne sai dan ma na sai dan ma littafi bulugul maram da ka zo biya sai ka ce naira 800 mun kai magana ne ce a ba 800 ba naira dubu ne ce ma ka ce a kai 800 ka sani ni ce to ni bai yadda ba an fashi rigima har kotu to da mun ka zo kotu kuma da mun ka kulla wannan cinikin ba mu yi dubara samu mutum guda ko mutum biyu ko da mata ne ko mu kafa su shaida ba a sa shaida ba to yan an ka zo kai alƙali maganar wa za ka karɓa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce magana ta za a karɓa ni da adda littafi nawa ni ce ba naira dubu ba to ita za a karɓawa sai wasu malamai sun kai ƙari sun ka ce eh maganar mai kayan za a karɓa amma tare da rantsuwa ta ya rance da Allah sai in ce billahi lazi la ilaha illa huwa naira dubu ne sai dan ma littafin nan ba 800 ba ina fatar kun fahimta to shikenan in ya yadda da rantsuwa ta wallahi alhamdu sai ya biya naira dubu in ya ji shi kan littafin nan ya yi mai tsada naira dubu shi kan gaskiya bai iya biya naira dubu sai annabi ya ce awaice tarkan ko su bacci nakin to shikenan sai a bude cinikin rika naira ka 800 kai ko ga littafin ka shikenan ku tafi tafi wani wuri ka samu wani littafi ka sai kai ku ce ka sai dan ma wani wuta ta mutu ko bata mutu ba to wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shari'a ya an ka samu sabani ga mu'amala ta dukiya rawahul khamsa <clears throat> malamai biyan nan ruwaito shi wasu hawala hakim imamu hakim ya inganta shi dangane da wannan sai in ce ashe tunda yana yiwuwa a samu sabani ashe mu bi umarnin nan da Allah tabaraka wata'ala ya yi muna duk da yake ba umarni ne na wajabci ba na mustahabbanci ne cewa mu sa shaida ciniki kowane iri ne an so a saka shaida kaga in ka samu dattijo biyu ka sa gobe in tattaso kira wasu ɗaya akai duk abin da sun ka faɗi shi alƙali zai aiki da shi sai a yanke hukunci ko da shi abokin jaya ka bai yadda ba babu yadda zai yi ina fatar kun fahimta wa an abi mas'udin al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an thamanil kalbi wa maharil bagi wa hulwanil kahini muttafaqun alaihi wannan hadisin shi ko an karbo shi daga abu mas'ud al-ansari wancan mas'udin wannan kuma abu mas'udin ina fatar kun fahimta mutumin madina ne yarda allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha cewa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya yi hani an samanil kalbi daga kuɗin kare kaga sai ya kawo mana shi kitabul buyo'i ashe kenan sana'a kare ta halatta bata halatta ba ba a sai da kare malamai sun ka ce dangane da wannan hadisin ko ko da karen da annabi yayi izini ana iya riko san karnuka sun kasu kashi biyu akwai karnuka waɗanda shari'a ta yadda mutum ya rike su sannan akwai karnuka waɗanda shari'a bata yadda a rika ba waɗanne irin karnuka shari'a ta yadda arka za mu cin musu cikin za mu cin mu hadisin su cikin wannan littafin insha Allah ta'ala kuma cikin kitabul buyu'in nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ce, babu laifi a riƙe kare saboda fakun bisa shi yayi matsarin bisa shi ko kuma yi matsarin shuka ko kuma karin farauta amma ba farauta ta wasa ba mafarauci bai da wata sana'a inda yake samun abin yau da kullum abinci na illa farauta ita ce sana'a ta ba farauta ta wasa ba waɗanda ɗauki farauta wasa ba irinsu ba a wanda yake shi bai da wata sana'a illa farauta to babu laifi mafarauci ya riƙe kare waɗannan karnuka guda uku shari'a ta yadda a riƙe su amma duk wanda ya riƙe kare ba ɗaya da cikin ukun nan ba ba don ya fake ma bisashenka ba ko don ya fake ma gonarka ko don farauta ta sana'a ba ta wasa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ɗauku kare ya ajiye gida nai to kullun safiya ana ɗiba wani ƙira ɗi wani yanki babba na lada ta a zubar kullun ba wata rana wata rana ba kullun safiya wanda ya ajiye kare me amfanin kare baya da wani amfani in dai ba waɗancan ba to waɗannan su ne karnukan da eh, shari'a ta yi izini a riƙa to duk wanda ya riƙe kare ba da ɗayan ukun can da shari'a ta yadda ba annabi ya ce kullum za a ɗebo wani abu na lada ta a zubar za mu cimma hadisan insha Allah ta'ala to shine shi wannan karen da an ka hana riƙo kuma an hana sayar da shi shine ce na ha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na ha an thamanil kalbi manzon Allah ya yi hani daga kuɗin kare to nan wa annabi ya hana ma annabi ya hana cin kuɗin kare ma'ana ya hana sayar da kare da kai mai sayarwa an hana ma ka saye ka ci kuɗin kai ma mai saye an hana ma ka bayar da kuɗin tunda annabi ya hana kaga ashe tunda annabi ya hana cin kuɗin kare ashe wannan zai fahimtar da mu cewa kare abin ga ba halal ne a ci shi ba domin akwai hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce allah ta baraka wata ala inda duk ya haramta abu sai ya haramta cin kuɗinsa kaga annabi nan ya hana cin kuɗin kare ashe za mu fahimci ashe kenan naman kare haramun ne ina muhammadu kunjiya naman kare ba a ci ina fatar kun fahimta to ka gani sannan ba a sayar da kare ba a sayar da kare in wanda zai amfani da shi ba an yadda wasu mutane su rike shi ba kamar wanda zai amfani da kare domin ya tsare mai shuka ta yi ko wanda zai amfani da kare mai kare domin ya tsare mai bisa shi nai ko wanda zai farauta da shi su an ka yadda ma to kana da kare sai ka samu labarin rikon kare bai da kyau to ba kiran eh, mutanen yammacin can zakai kudancin can zakai sai ka ba su ba in zai koyi ciniki ba a'a in dai ka samu wani wanda shari'a ta yadda mai ya ajiye to babu laifi ka bashi in ba haka ba ko sai dai ka ja shi ka kai daji ka saki ka tahowarka ina fatar kun fahimta wanda za ka ba in ka san ci zai to baya halatta ka bashi baya halatta ka bashi eh baya halatta kamar an sai suwa ne ai bai'ul muqayyada kenan cinikin kaya da kaya ba jiya mun yi ba nice jiya ne ko satin da ya wuce satin da ya wuce nice muku ciniki ya kasu kashe uku a ko akwai bai'ul mudlaq sannan akwai bai'ul muqayyada sannan akwai bai'ul sarfi bai'ul shi ne sai da kaya da kuɗi kan mutum ya zo ya sayi littafin ga ya bani kuɗi in ba shi littafi bai'ul mudlaq kenan bai'ul muqayyada shi ko sai da kaya da kaya trade by barter exchange of goods for goods ka ba da kaya a baka kaya kaga kamar in ba da littafin nan ka bani hula ko ka bani rekoda kaga yanzu ba kuɗi ba ne kaya na basuwa an ka bani wasu kaya kamar yanzu ka bayar da kare a baka yuka ina fatar kun fahimta kaga nau'i ne na ciniki annabi ya hana sayar da kare sannan akwai bai sarfi shi ko sayar da kuɗi da kuɗi su ne nau'ukan ciniki guda uku to kaga tun da annabi ya hana <clears throat> cin kuɗin kare ashe baya halatta kenan ka bayar da kare a baka yuka ko ka bayar da kare a baka tagwa ko ka bayar da kare a baka wani abu a'a iyaka da in dai wanda ya halatta ya rike shi ne to sai ka bashi shi kyauta in kuma wanda bai halatta ya rike shi ne ba bai halatta ma ka bashi domin Allah ta baraka wata Allah ya ce wata ta'awanu alal birr wa taqwa wala ta ta'awanu alal ithmi wal udwan ba za ka taimaka ba yanzu kamar a ce bazan fari yayi kiwon kare sai ga na zuro ya zo ko ko mallam Muhammadu yana son koma a gida to ba a ce <laughs> to nan <laughs> ya halatta ga bazan fari ya ba ba da kare kare ya ba mai gida ne kare shin suwa an masu gidaje eh ashe ba waɗancan abin masu gidaje ba <laughs> to <laughs> eh to <laughs> eh waka wa wani noma to to wannan magana kace to Allah ya shirin da mu to shi ne ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani daga cin kuɗin kare wa maharil bagi da kuma kuɗin karuwa kuɗin da ake ba karuwa na fasikancin da take yi kaga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya amfani da kalmar maharu mai ma'anar sadaki amma sadaki ne an ka bata ba sadaki ba ne sai dai biya ne ga amfanin da an ka yi da jikinta ko kamar yadda ake ba mata aure kudin sadaki kafin abin da zai halatta a sadu da ita ko to hakan ga ita kuma waccan fasikar kudin da ake bata to sai annabi kira su kama sadaki alali ba sadaki ba ne ma'ana kudin da ake ba karuwa albagi karuwa ina fatar kun fahimta kaga ashe kenan kudin karuwa sun haramta gawa sun haramta gare ta ita karuwat baya halatta ga mace ta je ta sayar da jikinta a bata kuɗi ta tai ta yi fasikanci don a bata kuɗi hakan ga kai ma da za ka fasikanci da ita baya halatta ka yi fasikanci da ita ka bata kuɗin kuɗin ba su halatta gare ta ba da kai da za ka basuwa ina fatar kun fahimta to tun da ba su halatta ko da gare ta ba ita da ta sai da jikinta to shi yanzu karuwa in ta yi fasikanci ta samu kuɗi ta baka kai ya halatta ka karɓa bai halatta ka karɓa ba saboda kuɗin na haramun ne na fatar kun fahimta to yanzu mutum ne ya zo inda karuwa <clears throat> sai sun ka yi janga kullum ga abin da zai bata kullum a ce naira dubu ko marika tashi ya kai misali to sai yanzan kullum an aje naira dubu <laughs> wani ya ce la'ilallah na farko shi <laughs> kasan makaranta makaranta ba a jin kunya ko mi faɗi aka yi <laughs> kwanaki ina kallon wani kasan na karatunmu shi ma bulugul mai ne ne ne faɗi wata magana sai daga wani ya noce kai haka to kai ɗaya kan ji kunya ni kan manja ba to misali wani ne ya zo inda fasik ko sun ka shirya za su yi fasikanci kan kullum naira dubu zai bata to sai ya zan ya yi kwanaki yana zuwa kila an aje a hada na sati guda sai a bata a bari sai an cika sati guda kaga dubu nawa kenan dubu bakwai to yanzu kila an yi kwana biyar ko ma an cika sati gudan sai ya ji wannan hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani daga kuɗin karuwa kuɗin da ake ba karuwa annabi ya hana mai ita karuwar ta karɓa shi ma daga basuwa annabi ya hana mai to yanzu ina mafita zai bata ko zai hana mata e, me mafita sai malamai to amma ya yi amfani da jikinta sai malamai sun kace ba zai bata ba ita amma za a kai kuɗin nan cikin baitul mali sai a sa shi kuma ba za a kyale shi da kuɗin ba ina fatar kun fahimta in hukuma ta samu labari za ta tilasta mai kamar kila ya ki bata ya ce ke ni na ji hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada a basuwa don haka ya ƙi bai sai ta kai shi kara kotu in ta kai shi ƙara kotu ko kuma hukuma ta samu labari to dole a kira shi a tilasta mai dole sai ya kawo kuɗin nan in ya kawo kuɗi amma ba ita za'a ba sai a sa cikin baitul mali na musulmi ina fatar kun fahimta to sai na uku ya ce wa khulwanil kahini da kuma kayan kawa na boka menene kayan kawa na boka shi ma kuɗin da ake ba boka akan bokancin da yake yi wane ne boka wanda ke idda sanin gaibi ko ya buga ƙasa ko yana amfani da tsuntsaye ko yana amfani da taurari ko malamin cibbo duk dai mai idda'a'in cewa ya san abin da to wannan shine boka to kuɗin da ake bashi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira su kayan kawa hulwan daga hulwan ne abu mai daɗi ina fatar kun fahimta hulun abu mai daɗi don me annabi ya kira abu mai daɗin da ake ba boka saboda boka ba noma yayye ma ba ba lebaranci yayye ma ba nan zanne ka iskan mai kuma ka ɗau kuɗi ka bashi ma'ana yana samun kuɗin ba tare da ya wata wahala ba ɗalas ne yake samu to waɗannan kuɗi da ake ba boka akan bokanci kaga malaman tsibbu sun shigo ko wa'annan da kuke ganin sun tara babbaƙon allo na ƙofar gida ko ya rubuta ma in ya cika ma allo ɗari in ya wanke ya baka tusuwa ɗaya ga ƙasa kada ka biya ban ce ka sha ba fa saboda in ka sha ka bata cikinka sai ka ta zuwa abin da ke wanke ciki ka samu cikinka guba ina fatar kun fahimta to shine annabi shine shi wannan abu mas'udin al-ansari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani daga cin kuɗin da ake ba boka annabi ma'ana ya hana ma boka shi da ake ba ya hana ma mai basuwa kaga wannan na nuna mana haramcin waɗannan abubuwa guda uku na farko kare baya halatta a sai da kare na biyu mace mazinaciya wannan sana'ar da take yi fajirci na ga Allah Ta wa ta'ala don haka kuɗin da ake bata haramun ne kada ta ce to ai ita jikinta ta saye suwa don haka kuɗin sun halatta kuɗin ba su halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne gare ta wannan sana'a ta ta haramtacciya ce kuɗin da ta samu kuma haram ne ba su da bambanci da wanda ya sai da giya ina fatar kun fahimta hakan ga boka shi ma bokancin da yake me ya bokanci in ba ƙarya ba ko mata haka suka ce in suna gatana akwai wata gatana nan da aka yi muna muna yara bini bini in bashe ka ka bashe ni hanya kake hanya tsawo gare ta ta yi tsawon waɗari waɗari yanka ne aka yi a yanke shi zare ne to a yanke shi rago ne kun tuno da ita to har inda suka cewa boka sai ce boka ƙarya ga Eh, sai a ce boka karya gare shi kaga ashe kenan daidai da su matan da ke zuwa inda boka sun san makareci ne hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shayaɗinu su ke hawan juna su ta sama su sauraro abin da aka yi to in sun ka jiyo gaskiya guda sai su zo inda bokan da ke musu hidima domin kowane boka kun ka gani akwai wani shaidanan aljannu ko su shaidannun aljannun ko wasu shaidannun aljannun da yake ba hidima to su ke kawo mai labari in sun ka zo mai da labari na gaskiya guda shi ko sai ya ƙara ƙarya ɗari don haka ma'ana kamar annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa cikin magana ɗari ta boka guda ɗaya za ka samu a gaskiya inda ta duk ƙarya ce don haka wannan mai gaskiya ne ko makareci kaga makareci ne boka makareci ne ku ɓata lokacinku da 'yan siyasa da mata su ne kastamomin bokaye to boka me ya sani ko yin boka bai sani ba illa ƙarya sannan hadisi ya tabbata imamu abu dawud ya fitar da hadisin hadisin abdullahi dan abbas manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man a ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce duk wanda ya zo ma boka ko malamin duba ya tambaye boka wata matsala boka ya faɗa mai ya gaskanta boka da abin da boka ya faɗi ya ce gaskiya ne annabi ya ce ya kafirta da abin da an ka saukar ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam me an ka saukar ma annabi muhammadu alƙur'ani ya kafirta da alƙur'ani don haka ya zama kafiri sai malamai sun ka ce zuwa inda boka ya kasu kashi uku hukuncin zuwa inda boka ya kasu kashi uku na farko Shi ne mutumin da ya zo inda boka ya samu labarin ga boka can wuri kaza yana batar da mutane shi kuma malami ne wanda ya sha daga tafki na sunna ina fatar kun fahimta dama mai wa'azi ne malami ne mai da'awa to yanzu ga wani sabon aiki ya samai ya halatta ya kyale boka ya ci kare ne ba babbaka ya batar da mutane sai ya yi tattaki ya tashi ya ta inda boka amma shi ba da nufin komi ba illa ya zo ya kule boka cikin mutane ya nuna ma boka abin da ya kai baya da kyau wannan sai mu ya kafirta tun da ya zo inda boka a bai kafirta ba abin da ma ya wajibi ne ya samu lada ina fatar kun fahimta wanda ya ce inda boka da wannan manufar da nuhin ya zo ya wa boka nasiha ko ya kula boka gaban waɗanda ke zuwa biɗar bukatoci inda yake nuna musu boka bai iya komi makaricin banza ne to wannan shi bai kafirta ba wannan ya ma yi abin da wajibi a kansa sai mutum na biyu da ya zo inda boka ya zo inda boka ya tambayi boka wata matsala boka ya faɗa mai ya ce kai wagga ƙarya ce ya yadda ko bai yadda ba bai yadda ba to hadisi ya tabbata iri ne kwana arba'in Allah bai amsa sallah ta yi wanda ya zo inda boka ya zo da nuhin ya tambaye shi ya faɗa mai ya jiya da ya faɗa mai sai ya ƙaryata ya ce bai yadda da gaba ƙarya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baka kahirta ba amma kwana arba'in ba amsa sallarka ka samu tangarɗa ga addini ko baka samu ba sai mutum na uku wanda an mafi shari shine mutumin da ya zo inda boka ya tambaye boka game da wata matsala boka ya faɗa mai ya gaskanta to shi za a applyin din wannan hadisin na dan Abbas kai ne fara kafara bima unzila allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tambaye boka boka ya faɗa mai yayyar da ya ce gaskiya ne to annabi ya ce ya kafirce mu abin da an ka saukan mu annabi Muhammad shi kan bakin kafiri ne kun ji hukuncin hukuncin zuwa inda boka don haka zuwa inda boka ya halatta ya ku musulmi bai halatta ba sai dai in wa'azi za ka yi mai ko turke shi za ka yi cikin mutane amma ko da ka zo ka karya tashi to duk da ka yi laifi ina fatar kun fahimta to waɗannan abubuwa guda uku duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana cin kuɗin su ashe kaga kenan ya nuna abin ga sayar da kare haramun ne in ma ka sayar ka amshi kuɗin kuɗin ba su halatta ba in ka sai wani abu da kuɗin na ka ci haram hakan ga duk abin da karuwa ke amsa dangane da karuwancin da take yi to wannan shi ma haramun ne ina fatar kun fahimta hakan ga duk abin da boka ke amsa dangane da karera yadda ya kawa mutane waɗanda ka zuwa batattun da ke zuwa inda yake shi ma kada ya ɗauka a ah, to ai ni ban kire shi ba irin in kuna kallon talabijin bokan dan wanzam boka mai kurkeli ba haka ne ya kai ba sai boka ya gama tsara ka in ka kai ce mahaukacin banza in na san inda sa'a take ina baka kana gani na na zanna nan wai duk wa'azi ne fa 'yan talabijin kawa mutane amma sun kasa fahimta kastamomin boka na farko su ne mata mace shi yasa ka ganin mace ga ta nan tana aiki amma bata ajiye bata ba wani ajiya ba kullun cikin bashi take wani ta kasaye kun ba ta cefa ne fa duk aikin nan albashin nan ta kai ba ta ba mijinta ko ɗari mijinta ka cefa ne mijinta ka sau shinkafa mijinta ka sutura komi daidai da lahiya abata da kuɗin ta billahi mijinta ka sayan abinci magani to ina ta kai da kuɗin nan wallahi ba masu amshi kuɗin nan na albashin ta illa boka yi. duk inda boka ya kai ƙasa ga tana amsa albashi tana iskan mai wai me bukatar ta kadda mijinta ya ƙara aure kaji munafuka Allah munafuka duk macin da bata son mijinta ya ƙara aure munafuka ce don bata wa mijinta fata alheri ina fatar kun fahimta Allah in ya san aure baya da kyau yana ce ma maza fanki huma da balakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a to Allah ya ce ma maza su aure har mata hudu ke ko kice sai dai ya tsaya da ke kyalau kyalau tunda ce miki an kai la'ihi na san ba la'ihi ba ka zama da mata guda ko eh a to akarami akarami an saro da aka rabi to indiya ka kara a biyu gare ka to kayan arziki <laughs> to Allah ya shirya da mu kaga sai boka ya ka anshe musu kuɗin shikenan har kwanonin ɗakin ta sai ta kwashe duk ta sai su ta kai boka makarecin banza haka 'yan siyasa in ka zo karar kansila sai ka ce inda boka mi boka ka yi in boka ya saboda aka yi kansila yana sa a baka kai ne ya ka sa a ba don ko sun kuɗi ya fi ka boka ka sa a yi ma kansila in ba hauka ba ta gani amma saboda boka na can rana ta yi bai kammala na cefa ne ba fa yana nan yana addu'a ina wani wawa ina wani wasu ga ka taho waye ya ma bokanci wai ka zan kansila ku jira gada haka bada ta kansila ko ta darakta ma'aikatan ku daraktan nan yayi ritaya to ku uku ka takara boka ya sa a baka to boka ya sa a baka kaga wannan ko mutum bai karanta ko alibba ko wa'azin shata ka saurara ya ishe ka yace ka bi dan madan wani kai gana ka <laughs> eh to muna roƙon Allah ya shirya da mu kaga waɗannan duka sana'o'i ne wa'anda ba su da kyau da sana'ar da um, fasik ake yi sannan da sana'ar bokanci ba su da kyau Allah ya shirya da mu sannan kuɗin da an ka amsa kuma annabi ya ce ba su halatta ba wannan hadisi imam al-bukhari da muslim sun kaɗu akan fitar da shi wa an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma annahu kana yasiru ala jamalin lahu aya fa arada an yusayyibahu qala falahik annin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fada ali wa darabahu fasara sayran lam yasir mithlahu qala bi'nihi bi uqiyatin qultu la thumma qala bi'nihi fabi'tuhu biuqiyatin washtaradatu humlanahu ila ahli falamma balagtu ataituhu bil jamal fanaqadani thamanahu thumma raja'atu fa arsala fi athari faqala aturani ma kastuka li akhudha jamalaka khudh jamalaka wa darahimaka fa huwa laka muttafaqun alayhi wa hadha siyaq li muslimin wannan hadisin an karɓo shi daga jabir ɗan abdullahi yadda allah tabbata gare su annahu kana yasiru ala jamalin lahu cewa shi jabir ɗan abdullah ya zan yana tafiya akan raƙumi nai a'aya wanda ya gaji shi raƙumin ya ƙi tafiya ya ƙiya ya ƙi tafiya saboda ya gaji ai shi ne ma'anar aya yana tafiya to malamai sun yi saɓani ga wace tafiya ce wannan ta faru wasu su ce ga yakin tabuka ne wasu ce a ga yakin eh, eh, gazotu zatin rika'i ne amma abin da ya fi inganci shine ga gazotu zatin rika'i ne ina fatar kun fahimta to shine yana cikin tafiya akan raƙumi ne a'aya wanda yake raƙumin ya gaji ya ƙi tafiya kaga kenan sauran mutanen runduna duk sun tsere mishi to kun san annabi sallallahu alaihi wasallam yana da al'ada yan ana tafiya sai ya sa sahabbai ne gaba ya tsaya daga baya akwai hikimomin da ke sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya daga baya kaga duk wani wanda an ka tsere ma kaga ba za a tsere mai ba ga annabi baya gare shi sai annabi ya sawo shi gaba wani wanda addala lura kila ya yi tafiya har ya kasa ko wata rashin lafiya ta same shi kaga sai in an wuce kaga ba a san da shi ba ina fatar kun fahimta wannan na nuna tausayin manzon Allah ga al'umma ce da kuma yadda yake kulawa da al'umma ce shugabannin shugabanninmu na yau kansu ɗaya sun ka sani to shi ne ya ce yana tafiya akan wani raƙumi ne aya wanda yake ya gaji raƙumin ya ki tafiya fa'ara da sai jabir ya yi nufin an yi sayi bahu ya bar raƙumin ya sauka da bisa raƙumin ya bashi ina fatar kun fahimta kama shi ne abin ga eh, sa'iba can cikin suratul ma'ida inda Allah baraka wata Allah ka cewa ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin sai ce walakin nan ladina kafaru yaftaruna na Allah kadhiba wa aktharuhum la ya'qilun ma Allah bai shari'anta kome min min bahir ma ja'ala Allahu min bahiratin Allah bai shar'anta komai ga dabban nan bahira ba wasu dabbobi ne kafiran makka sun ka canfa akwai bahira wala sa'ibatin haka sa'iba wala wasilatin haka wasila wala hamin haka dabban nan ham waɗannan dabbobi da kafiran makka sun ka canfa ƙarya ce Allah bai shar'anta komai game da su ba walakin nan ladina kafaru sai dai kafirai yaftaru na Allah alkaza suke kiran karya su jingina ma Allah suke canfa waɗannan su ce Allah ya ce ƙarya ta su kai ba Allah ya ce ba ina fatar kun fahimta eh, walakin nan na kafaru yaftaru na Allah ba wa aktharuhum la ya'qiluna da yawan su ba da hankali to shi ne sai malamai sun kace meye ma'anar waɗannan dabbobin Maji Allah min bahiratin wace dabba ce abbahira bahira wato wata raƙuma ce wadda sun ka canfa cewa in ta haihu adadi kaza to wannan shi kenan za a bar ta ga gumaka ba a sake tatsan nononta ba masu shan nononta illa gumaka dabbar da an ka bari saboda gumaka wai gumaka ka shan nononta ina fatar kun fahimta sai wasi eh, sa'iba sa'iba nan ba fa'ara da an yi sayi bahu ba ya mai da raƙumin sa'iba to ita kuma sa'iba an ka ce raƙuma ce wata nau'in raƙuma ce raƙuma to ya sa'iba take sa'iba imamul bukhari ya kawo fassararsu ya kawo athar game da fassararsu sa'iba wata nau'in raƙuma ce ita kuma Na ciwo in ta haihi 'ya'ya nawa ba a koma hawanta ita kuma sai a batta wai shaya abin ga aljannu ke hawanta ina fatar kun fahimta kaga wasila um, um, um, bahira dabbar da ba a tatsan nononta an ban gumaka wai gumaka suke shan nononta ma'ana aljannu suke shan nononta ita kuma ba dabbar da an ka bari ba a hawan bayanta ba a aza mata kaya suwa ke hawanta wai aljannu an ka ban ma ina fatar kun fahimta ita ce sa'iba eh aljannu suke hawanta ba a hawanta ba a aza mata kaya wasila kuma raƙuma budurwa wadda da ta fara haihuwa haihuwarta ta farko sai ta haifi raƙuma mace haihuwa ta biyu kuma ta haifi raƙuma mace ma'ana sai ta haifi um, matan raƙuma jere da juna babu wani namiji tsakaninsu to wannan ita ce ita ce wasila wadda ta sadar da matan raƙumma biyu ita kuma ana barin ta saboda gumaka wala ham hakan ga raƙumi shi ko ham raƙumi ne namiji shi ko raƙumi wanda ya ɗauki tsawon lokaci yana barbarar raƙumma mata akwai adadin da sun kasa raƙumin da duk yayi barbara shekara kaza kaza ko ko yayi barbarar raƙuma kaza to wannan shi kenan za a bar shi ba a hawa ne ba a mai kaya an ban ma aljannu shi to sai su ce kuma Allah ta baraka wata ta'ala shi ya fito da waɗannan canfe-canfen shi na Allah ya karyata su ya ce a'a Allah bai shar'anta komi gobe da waɗannan dabbobin ba kaga ashe kenan wacce ce sa'e ba raƙumar da an ka bari ba a hawa ba a aza mata kaya an bar ka ita ita ce sa'e ba to dan nan ne an ka samu wannan ya ce fa'ara da an yi sayi bahu jabir ɗan abdullahi ya yi nufin saboda raƙumin nashi ya kasa bai iya tafiya ga mutane sun tsere mai abokanin tafiya ce duk sun tsere mai yana ta katakka da raƙumin nan ya ƙi tafiya fa'ara da sai jabir ya yi nufin an yi sayi bahu ya rabu da raƙumin ya jidda kaya ne ya sauka ya taka da ƙafa ya hita batunai ina fatar kun fahimta ƙala sai jabir ya ce yana nan yana wannan faɗi tashi da raƙumin falle haƙanin na biyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya riske ni ta ga ashe ya nuna annabi na can bayan mutane mutane sun wuce sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya iso fada ali da annabi ya ga katakar da nake yi da raƙumin nan sai annabi ya yi min addu'a ya yi min addu'a Allah ka sa albarka ga jabir ga raƙumi ne ka sa raƙumin nan na jabir albarka sai ya yi min addu'a wada raba kuma sai annabi ya bugi raƙumin sababbi albarkar bugun da annabi ya wa raƙumin ga fasara sai raƙumin ga yayi sauri sairan wani irin sauri lam sar mithla wanda bai taɓa yin sauri irinsa ba ƙarfi ne da ya kasa Allah ya mai don mai ƙarfi ne Allah ya saka mai ƙafafu ne da raƙumin ya lema da gudu ga watarwa da ta zo cikin Bukhari da raƙumin ya lema da gudu sai jabir ya tsere ma kowa ina fatar kun fahimta kaga albarka addu'an manzon Allah ka to bisa hanya an ce ka tashi kuma ka ka zaman ka a'a ana zaman bisa hanya ko da yake ba a mamaki ne mutumin yammacin gana aka sarrafa layi a luna. bayan mace na ba a mamaki ne suna sun kasa mutane cikin hitina masu rusa shagunan mutane eh to lalle kam to shi ne ya ce fasara sayaran sai raƙumin nan ya yi wani irin sauri lamai sirmitila wanda bai taɓa yin irinsa ba ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu jabir bi ini bi uqiyatin ka sai dan min shi uqiya guda ka sai dan min shi uqiya guda ukiya guda an ce dirhami arba'in na azurfa shine ukiya guda qultu sai jabir ya ce a annai ban sai dan amma in kana so na baka shi kyauta abinda bai kawo ba kenan amma haka yake cikin bukhari a'a annabi ban sayarwa amma na baka shi kyauta sun makala sannan annabi da ya ce mai bi inihi ka sai dan shi ni ce to da naga annabi ya nace kaga ba a saba mu umarnin manzon Allah duk da yake wannan umarni ba na wajibci bane ka ce ma mutum ya sai dan ma abu kaza kaga ba wajibi bane ai don inda umarni ne na wajibci tun umarnin farko da Jabir bai kiya ba to da naga dai annabi ya na ga alamar annabi kila sun raƙumin ya kai Jabir ya ce fa hu bi uqiyatin sai na sai dan ma annabi raƙumin nan uqiya guda kamar yadda ya nema washtaradatuhum lanahu amma ni ta ɗaukar raƙumin ila ahli zuwa ga iyalina ba an dawo da wurin yaƙi wannan abin ya faru ba kaga ba cikin garin madina bane ana cikin tafiya to yanzu in ya sai suwa ba annabi raƙumin zayi ya taka ƙasa to sai an kai ciniki da sharaɗi dama ba babin muke nan ba babu hiwa wa hiya anhu sharuɗan cinikayya da kuma abin da an ka ashe kenan ya halatta a yi ciniki da sharaɗi duk da yake za mu cimma wani hadisi da ya manzon Allah ya yi hani daga ciniki da sharaɗi za ku ji bayanin irin sharaɗin da annabi ya hana sai eh, raƙomin jabir ukiya guda ko kuma jabir ya sallama ciniki ya kullu ko akwai saura ciniki ya kullu to sai jabir ya sa sharaɗi ya ce amma manzon Allah da sharaɗi na sallama maka raƙumin kamar yadda ka sayi amma da sharaɗi zan ci gaba da hawan raƙumin nan da ka saye gare ni sai ya kai ni gida shi shine yace washtaradatuhum lanahu sai ni sharɗanta ɗaukar raƙumin ila ahali zuwa ga iyalina ma'ana raƙumin zai ci gaba da ɗauka ta zan ci gaba da hawan raƙumin har ya kai ni gida jabir ya ce fallan ma balabtu lokacin da na iso gida a taituhu bil jamal sai na zo annabi sallallahu alaihi wasallam da raƙumin fana kada ni thamanahu shi ko annabi sai ya biya ni kuɗin raƙumin ya biya ni na kadan in an ka zo ɗauran aure ba ana cewa an yi sadaki kaza ba an biya na kadan ma'ana an biya kuɗi hannu ba ajalan ba to ya ce fana ƙadani samanahu sai annabi ya biya ni kuɗin raƙumin ukiya guda kenan ko sun mara maraja'atu sannan na komo daɗa na amsa kuɗi na na bar ma annabi raƙumin sai na dawo fa'ar salafi athari sai annabi ya aika saƙo ya bi na ya je ya kira ni da an ka kira ni nidda inda annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi ya ce aturani ta undon magare ta ko aturani ai ata ni kana zato na makastuka na yi maka makasu ne la'akhu da jamalaka domin in riƙe raƙuminka menene ma'anar makastuka mu makasa shine an nuqsan fi thamani rage kuɗin abu kamar misali zan sai da bulogul muramin ga kai kuma za ka saye sai ka zo nawa in ce naira dubu ka ca a ɗari takwas dai in ce a naira dubu ka ce kai ɗari takwas ka sayi shi ne maka su ka rage min ashe ya nuna kenan ukiyan nan da annabi ya sayi da za a kai raƙumin nan kasuwa ya fi ukiyan da annabi ya sayi to shi ne makasu shi ne mu makasa ina fatar kun fahimta ragewa daga ƙimar hajar da ake sayarwa hajar ga tana kai kaza to kai mai saye sai ka rage wani abu daga gare ta shi ne mu makasa kaga ya halatta kenan tun daga shi annabi ya yi to shi ne ce yace aturani ma kastuka kana zaton na rage ma kudin raƙuminka li akhudha jamalaka domin in riƙe raƙuminka khudh jamalaka ɗauki raƙuminka wada rahimaka da kuma dirhamomin nan da baka ukiya guda dirhami arba'in duka ɗauki fa huwa laka raƙuminka naka ne ta da abinka muttafaqun alaihi wa hadha siyaqul muslimin wannan tsarin hadisi na musulmi ne sai malamai sun kace wata hanya ce kawai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi domin karantar da mutane wasu shari'o'i waɗanda na shafi saye da sayarwa sannan dama annabi yana son ya bashi kyautar kuɗin ne ina fatar kun fahimta ya biyo mai ta hanyar ciniki kaga wannan hadisin yana karantar da mu abubuwa zayyawa na farko yana nuna mana halaccin hawan dabba ko da ta gaji matukar dai tana yi maka ina fatar kun fahimta kaga raƙumin jabir ya gaji amma jabir bai sauka ba ya dai yi nufin ya sauka ya hita batun raƙumin tunda ya ga gashi an tsere mai sannan yana nuna halaccin kuma dabba ka in ta kai wani lokaci ya halatta ka sake ta ka hita tun tunda ya ce fa'ara da an yi sayi bahu ya yi nufin ya bar raƙumin ya hita batunai ina fatar kun fahimta to kuma wannan na nuna muna irin tausayawa da kulawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi ga al'ummarsa annabi in ana cikin tafiya ba jagora bane kamata ya wuce gaba in ya wuce gaba kaga wanda matsala ta sama da baya shi ya sani to amma annabi saboda kulawa da masu rauni sai ya tura mutane su wuce sai ya tsaya da baya kaga wanda bai iya tafiya ya kasa kila wata matsala ta same shi to ga abokin tahiya ya samu maimakon ya tashi ɗaya ga manzon Allah nan tare da shi wanda wata matsala ta sama dai ga dai manzon Allah maimakon ya wuce can gaba kamar yanzu gwamna in ya taso da kwamboye ina yake yana tsayawa ko da ta motar ka ta faɗi miruwan gwamna shi ya riga ya wuce kuma cikin tawaga ce fa kake shi kan rakkayo to me amfanin wanga dan wanga rakiya da an kayo me amfanin rakiya irin wanga Allah a kyale shi ya zanka ta shi dai mu haɗu da shi mu buge ba dan uwanka naka nufi ba fa ina fatar kun fahimta to kaga annabi yana tsayawa baya in yan ana cikin halin tafiya sai ya tura mutane gaba saboda kula da masu rauni waɗanda ake bari baya da waɗanda lalurori za ta samu sannan kuma wannan na nuna daga cikin mu'jizojin manzon Allah Allah na karɓa addu'a ta yi kaga yana wa wannan raƙumin addu'a yana bugu ne sai Allah ya saka mai ya mai dan raƙumin nan ƙarfi ne ya saka mai kafafu dai yayi sauri wanda bai taba yin iri ne ba ina fatar kun fahimta sannan cikin wannan hadisin muna fahimtar halaccin muna fahimtar halaccin manya su sai abu ga ƙanana yanzu ba ga manzon Allah yana kokarin sayan raƙumin Jabir ba hamma ya sayi an kulla cinikin Jabir ya sallama mai ashe kenan ya halatta kashe wannan ya halatta kenan babba ya sai abu ga karami matukar dai karamin nan ya kai mumayyazi yana iya rarrabe al'amura to ya halatta ai ciniki da shi ashe wannan na nuna babba kuma wannan cikin wannan hadisin muna fahimta babba in yana son abu ga karami to ba karfin mulki ba karfin mulki zai nunawa ba a a kiran wancan ya kai ya sayi yanzu filayen nan na saba gobiri mai faci da an haƙwace kun san ƙarshe abinda da an kace za a yi wasu za a ba su yi plaza kaga ya zan gasbi ba haka ya kamata ba ba gobiri mai faci tun sabinci sai ke wurin nan kaga gorar da ya yi bai alu da ita ta ta banza an amshi gorar na an kwaɗa mai ga kai gobe koma biya te kuma in za a kamfen rike da gorawai shi dan taure na wai wai na biye da alu bai san ba a biya ta ba ina fatar kun fahimta to ka gani yanzu an tashe su akwai wanda ya shekara arba'in wurin nan akwai masu talatin akwai masu ashirin yau da rana tsaka an amshe musu an ba wasu waɗanda sun kahi su gata wai su zanne ɗaya suke ba su bi ƙa'ida ga neman izini ba don haka wasu sun ka nuna musu smartness sun ka bi ƙa'ida don haka an ba su to ba haka ya kamata a yi ba in dai gwamnati ba ta son mutum da zama ga wuri ba shi wani wuri ta kai ka koma wuri kaza kuma rumfakka da za ka cirewa ka sake bugawa ga 'yan kuɗin da za ka ba kafinta ya cire ma ya can ya buga ma wannan shine adalci amma a zo da rana tsaka a kori mutum wurin da yake cin abinci sama da shekara talatin don allah shekara talatin da sun ka wuce alu yana ina sannan to wani sama da shekara talatin yake wurin nan kaga tun allo yana dan baba ne kenan ko kila tun yana daga jerin wando yana can wurin koko a ƙauyensu tun sannan wani yake zaune wurin nan da ba jika gishiri aka gajeren wando da ita ba to wani tun allo na da wandon jikar gishiri yake zaune wurin nan amma yau an taho da rana tsaka an tasai don haka an yi adalci kaga ba a yi adalci ba kaga manzon Allah bai yi wa da son kai ba kuma ya nuna shi ya nuna ba ahalis sunna ba ne in dai ahalis sunna ne na gaskiya to ba haka ya kamata a ba in babba na son wurin karami to kira ne ya kai a daidaita ina fatar kun fahimta amma yanzu dai eh, gyara ya rage ga malaman gwamnati muna kiransu su zo su faɗa mana shi yanzu wanga abu da gwamnati tawwa bayan allah ga masu shaguna an yi adalci in an yi adalci to su yi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ya ba su ƙarfin gwiwa su ci gaba da yi in ko ba a yi adalci ba to sai su yi musu nasiha su gyara ba haka ya kamata a ba an zalunci mutane an yi zalunci ni da na ce an yi zalunci kuma ina kiran gwamnati ta gyara ba haka aka yi ba in kuma ba su gyara ba to ku masu shaguna ku yi tsaye ga addu'a Allah shi isan muku Allah zai saurare ku duk wanda an ka zalunta addu'ar wanda an ka zalunta karɓaɓɓiya ce kowa yi zaluncin nan ko komi girma ne tunda bai Allah girma ba ku don haka ta tsaye in ba a gyara ba ku roƙi Allah Allah shi isa muku kuma zai isa in sha Allah kuma waɗannan duka alamomi ne na su'ul khatima kun san ma'ana su'ul khatima mummunan ƙarshe ga dukkan alama za a yi mugun ƙarshe domin duk wanda ya ce ƙarshe na yana zuwa amma kuma yana katobara yana zaluntar mutane to ga dukkan alama mugun ƙarshe zai yi muna roƙo Allah ya shiryar da mu to ina masu yi musu addu'a kuma Allah ya amsa addu'a ku kenan an zalunci bayan Allah Allah ya amsa addu'a ku to shine kaga babba in yana son abu ga karami to ciniki akai ba karfin mulki yaka nuna ya kwace ba kamar yadda an kawo su bagobiri mai haci an ka kwace musu wurare eh to sannan kuma ya halatta a yi ciniki da sharaɗi kaga yanzu an ƙulla ciniki annabi ya ce ka sai don min shi ukiya guda jabir ya ce na sallama to amma sai jabir ya sa sharaɗi da sharaɗin fa ba nan zan baka raƙumin ba sai ya kai ni gida lokacin nan baka raƙumi annabi ya ce ya yadda sai malamai sun ka ce to ɗan an ka yi ciniki da sharaɗi ba za a biya kuɗi ba sai sharaɗin nan ya gushe yanzu ba jabir ya sa sharaɗin ba zai ba annabi raƙumi ba cikin halin tafiya sai ya isa gida to kaga annabi ai bai bashi kuɗi ba sai da ya zo ya kai raƙumin sannan an ka bashi kuɗin yanzu misali kai ne ke gina gida ka samu wani fuloti kana cikin gidan locust ka samu wani katon fili allah ya hore ma ka gini za ka bar gidan locust ko to sai ka kira wani to amma kuma wancan gida da kake gina ya tsaya sun ka kai wannan da kake ciki ka sai sai sai ka cika ka da gyara wancan ina fatar kun fahimta sai ka kira wani kun ka yi ciniki da shi ga gida a zo a saya gidanka an ka zo an ka yi ciniki sai ka same sharaɗi amma ba yanzu za ka tashi ba kana can kana gyaran wani sai bayan wata biyu ya halatta a ƙulla ciniki akan haka amma ga shari'a bai halatta ya baka ko yan biyar ba sai wata biyu sun cika ka tashi ka bashi gidan sannan ya baka kuɗi to in kana son ya baka kuɗi yanzu nan wani ƙulli kuma za a koma sai a yi akan rance to ya ranta ma abu kaza cikin kuɗin nan yan an ka rance sai a sa shaidu ka kaza ita magana ciniki tana nan yanzu rance na kai sai ka ranta sai ka teka ida kammala wancan in ka tashi sannan ka kawo mai makulle sai ya biya kuɗi kaga annabi bai biya jabir kuɗi ba sai da jabir ya kai raƙumin ina fatar kun fahimta ashe kenan eh, eh, ciniki da sharaɗi ya halatta amma za mu ji sharuɗɗan da ba su halatta ba ga ciniki irin wannan eh, sharaɗin ya halatta ina fatar kun fahimta da ya zo ya kai ma annabi raƙumi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya biya shi kuɗin to da ya biya shi jabir har ya dawo sai annabi ya sa an ka kira shi da an kira jabir ya ce jabir halan kana ganin na rage ma kuɗin raƙumin ka sun ya amshe ma raƙumi kaga ashe ya nuna kuɗin da annabi ya sai raƙumin nan shi annabi ya san raƙumin jabir ya fi haka na ƙimar raƙumin ta fi haka nan ne mu makasa rage kuɗin haja daga wanda ya kamata a sai sheta ta ina fatar kun fahimta kana zaton halan na rage ma kuɗin raƙuminka ne domin amshi raƙuminka sai ya ce ta ka ɗauki raƙuminka ga ya da kuma dirhamominka dirhamominka naka ne duk a yi ta tafiya eh, eh. da kuma dirhamominka raƙuminka naka ne a ɗauka a yi ta tafiya sai yanzu ga ukiya guda dirhami arba'in ga jabir kuma raƙumi na annabi ya bashi ya ji abi ne ya kai gida wannan na nuna karimci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mutum ne mai kyauta kyauta ya kawa mutane ne kuma kyauta ta mutunci ba ya jiwa musu cikin gota su wada cikin ruwan laka su tsamu kuɗi ba yan naira ɗari ɗari ba haka nan ya kai ba wannan ba kyauta ba ce wannan ta'addanci ne keta ce sullubanci ne wannan Allah shi raba mu da sullubanci tunda mun gano rashin lafiya ce na fatar kun fahimta to ka gani manzon Allah shugaba ne mai son mutane nai amma yanzu ku diba ta'addancin da mutanen nan sun kai duk kuɗin kasar gaba ɗaya sun sace su sata wagga ta inna lillahi sai ba sun lube ta yankan ƙamna ga sata ga baƙaƙe ta Allah shi isan muna ta gani an sace ma mutane kuɗi fa an talauta su sun dawo bakin titi da tsohon kwanna sun buga tsohon kwanna eh kuma sannan yanzu an sa gireda ta zo ta wargaji tsohon kwanan to waɗi mi aka sun sayi wallahi ni shawarar ɗaya da nika ba ku ɗauko itace ko fito shi ɗaya ya rage matalaka yanzu to mi aka so tura ta kai bango ba magani illa a ɗauko itace a fito duk wanda kun ka gani mai buge bugo tsohon kwanna ku buge mai kai in ko ya yi haɗin kai kamar maredi kusa ice ku buge shi to Allah ya shirye shi mu imamul bukhari da muslim sun kaɗu akan fitar da wannan hadisan wa ya siyaqul muslimin wannan tsarin hadisan imam wannan tsarin imam muslim ne to an ce kasa da ya cika ko sai mu bari haka nan to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika waɗanda ne hmm. assalamu alaikum shin ya halatta ga mace ta yi limanci ga 'yan uwanta mata ko maza to kan ba kabbara ta ba ai kuwa ce ga tambaya ce ya halatta ga mace ta yi limanci ga 'yan uwanta mata ko maza ya halatta ko bai halatta ba limancin mace ya halatta ko bai halatta ba limancin mace ya halatta amma cikin gida ba ta zo masallaci ta zama liman ba cikin gida cikin bulugul maramin nan ba mun cimma hadisin ummu aba binti naufal ta ce manzon Allah ya sanya ta ta limanci mutanen gidanta hakan ga kuma ya inganta matan manzon Allah Aisha da ummu Salma suna ba mata 'yan uwansu sallah don haka limancin mace ya halatta amma ga mata 'yan uwanta ina fatar kun fahimta sannan kuma cikin gida ba masallaci ba bai taɓa inganta an gina masallaci an kawa mace liman ba yanzu misali ka zo masallaci baka samu sallah ba ko da ka koma gida ga matanka ba su yi sallah ba ka iskan ma matarka guda tana ba mata da sauran abin mutanen gida ya halatta ko kuma in ce gida wanda adda mata da yawa ga mata kila kana da mata biyu ko he da biyu sannan ga 'ya'ya ya halatta su yi jam'i sai a sa guda ta ba da sallah makasudi dai limancin mace ya inganta ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama cikin gida amma ba masallaci ba yace menene matsayin dillanci da karɓar la'ada ga shari'ar musulunci to dillanci dai shi ya halatta dillanci yanzu misali ina so in sai da bulugul maramin nan ba ni iya zuwa in kai shi kasuwa ba ni iya sai suwa kai kuma dama aikin ka sai da littafai ko sai in baka in ce don Allah ka ka sai dan min ba shine dillanci ba ya halatta dillali shi haka yake kama danga aiki jinga ce sai mu yi tsada to in ni sai suwa nawa za ka biya na sai in ce zan baka naira ɗari shikenan sai ya tafi mallan sarki kana sayan bulugul marami gashin mai bugu mai kyau ha mai takhariji mallan aminu kana sayin bulugul murami ka gani yawo zai yana bi dan masu saye to in ya sayar ya to sai in biya shi don haka dillanci ya halatta to sai dai la'ada ya ake an san la'adar ita kuma ana nufin kuɗin da zaka biyan dillali su ne la'adar koko da wasu kattangari na za'a a ba kattangari aka ba ko a to su waɗannan matsayin shaida shaida ta komi don Allah ake yin shaida ku tsayar da shaida don Allah haka alkur'ani ya ce ina fatar kun fahimta baya halatta a baka wani abu saboda shaida wanda ya amshi wani abu ya ci mai muftasar ya ce ya ce haram kuma ya zan fasiki shaida don Allah ake yi to don haka la'ada in dai an baka ne domin shaidar da za ka yi to wannan kaga baya halatta shaida don Allah ake yin shaida a karamaka Allah dangane da karatun da mun kai cikin riyadu salihin dangane da taimakawa sai a rinka takaita eh? dangane da takaitawa he sai a rinka takaita karatu musamman karatun marece don saboda akwai masu tahowa daga nesa ban gane ba o karatun marece wanda aka yi na gida ba wa'azi wa'azi ya duka awa guda ne muka yi ko yana nuhin karatun marece ai ko gwargwado ana takaitawa don wasu lokuta littafai biyu aka yi kamar ranar jum'a da asabar ana, ana tafsiri da muslim to kila shi ka sa a ɗauki lokaci a yi wanga a yi wanga su ɗaya an ranakun da aka abin sai ko ranar talata da ake biyu shi ma da kitabu da fatahul majid sannan da alwajiz littafin tauhidi da littafin fiqhu in ba su ba kamar ranar lahadi da attanin ai duk littafai guda guda ne muke yi kun ba a daɗewa to a takaice dai kun ji koke ne ko suna tahowa daga nesa to Allah shi ba su lada kuma muna son ka yi muna nasiha ga limamman nan in an ka tashi raka'o'in nan na ƙarshe ba ka cika karatun fatiha sai ba ka cika karatun fatiha sai ka ga sun yi ruku'i to limamai A eh, limamai wanda in suna karatu bayyane za su tsaya su yi karatu zatsanaki karatu mai kyau amma in an ka zo raka'o'in ƙarshe inda aka karatu a sarce kana fatiha kana aya ta uku sai ka ji sun yi ruku'i ashe ya nuna tsakani da Allah irin karatun da sun kai bayyana iri ne sun kai asirce to kaga suna da bukatar nasiya su ji tsoron Allah karatun bayyane da na asirce duk Allah akawa yadda ka tsaya ka gyara karatu ga karatun bayyane to hakan ga ka yi ƙoƙari ka gyara karatun ka karatun da haka ya asirci amma bai yi ma'ana ba ga karatun bayyane ka tsaya ka yi shi zakkyau da tsari amma karatun asirce muna, muna aya ta uku sai ka ce ka gama fatiha sai ka yi rukuɗi gaskiya limamai suna da wannan matsala kuma limamai hannun ahalin sunna don haka sai an yi gyara hal liman mu har wannan masallacin suna dan tattaba haka nan eh su ɗaya ma muka bi sallah wani ahalin sunna to su ɗaya kuka biya sallah to to Allah amsan muna to liman mai dai kun jiya sai a yi ƙoƙari a gyara karatun bayyane da karawa da ake karatun bayyane a tsaya shi ma na asirci a gyara shi haka nan to Allah ya shiryar da mu ina jin tambayoyin su ɗaya ne ko to ga sanarwoyi guda biyu da mai daɗi da marar daɗi wagga ta ɗauren aure ce akwai wani malami daga cikin malamanmu yana cikin masu ba da sallah nan masallacin malam kabiru sabo ɗan uwan malam abdullahi mai kasat kun san malam kabiru mai mai musabaka ko yana daga cikin alƙalan musabaka na fatar kun fahimta to zai yi aure gobe in sha Allah za a ɗaura mai aure nan masallacin tanki ƙarfe uku bayan sallar juma'a an taso da sallar juma'a nan masallacin tanki duk wanda Allah ya ba iko sai ya zo wanda bai samu iko ba kuma shi yi addu'a Allah shi sa a yi lafiya a ƙare lafiya Allah ya sa albarka mai yawa ga wannan auren Allah ya zauna shi su lahiya ya ba su zuri'a mai albarka na dalla gobe karfe uku bayan juma'a insha Allah ta'ala Allah ya kai mana rai to sai wadda bata da daɗi ita kuwa akwai wani bawan Allah da muke karatu nan ko yaushe da wa'azuzzuka da wa'azuzzuka da karance karance duk tare da shi muka yi malam salman kun san salman wani mai saje hakan ga mafi yawa shi ka ɗauko wanda ka ɗauka aminu kun gane shi yanzu salman na ƙofar atiku to jiya cikin da jiya cikin dare eh, ɗazu he ɗazu da sahi mai ɗaki ne allah ya mata rasuwa ya jinya gajeruwa dama ba ta da lafiya kaga karatun da mun kai eh, eh, jiya ne jiya tare da shi mun kai karatu kullun tare da shi da karatun da aka yi na mare shi da duk azuzukan da aka yi tare da shi aka yi to yau da sahi yau da sahi Allah ya ya kaga wani na batun a daura mai aure wani shi ko ya rasa tashi to muna roƙon Allah shi gafarta mata Allah shi mata rahama Allah ya karɓa mata kyawawan ayyukanta zunubanta manya da ƙanana Allah ya gafarta mata Allah ya sadar da ita da rahama tai shi kuma Allah ya ba shi hankuri da shi da sauran yan uwanta da uwayenta muna roƙon Allah shi bashi mata saliha in ya tashi 'yan aure Allah shi bashi ahalis sunna madalla Allah ya bada hankuri waɗannan su ne sanarwoyin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika to masu rusa shagunan mutane su ji tsoron Allah wannan ba ta biya kware ta ba tsakani da Allah zalunci ne ka jaye ka jaye ka jaye talakawa ka ka ba ka ba masu ƙarfi hilinsu filayen tsakani da Allah wannan zalunci ne sannan ku diba butulcin da wannan bawan Allah yawa mutane ku diba irin goyon bayan da mutanen sakkuto sun ka bashi amma ku diba irin butulcin da yayi yanzu shi kenan babu mai daraja an riga an sha giyan mulki eh ku diba wannan karfin hali bayan sata ta yankan kamnar da sun kawa mutane har yau efcc ba ta gaba gano gidajen da sun ka mallaka ba fa kuma wallahi ba wanda ya gadi gida ko guda ga ubanai duk dukiyar mu ce sun ka sata to bayan sata ta yankan kamnar da sun kawa mutane sannan su zo bayan Allah masu biɗa taro sisi masu biɗa abin da sun kace da su a sa gere da taro sa musu sagugguka a ce su tashi kun ba a faɗa musu ga inda za su koma ba fa jama'a ku diba halin da 'yan kasuwa suke ciki yau ko ka buɗe shagon ma yaya ka kwashe da lalurar yau ta tarniyar abinci balle an ce yau an rosa shagon kun ba a baka inda za a komawa ba wato abin da aka so kenan yan kasuwa su koma cikin gida su zanna su da matansu to gwamnati na iya ci da su gwamnati na cishe su to me aka so kenan me aka so ina kun ka taɓa ganin rashin imani kamar wannan ba a taɓa rashin imani irin wannan ba don haka muna yin nasiya a yi ƙoƙari a gyara wannan tsakani da Allah wanga abu da son ka ɗauko wanga roshe da roshe da son ka ɗauko to tsakani da Allah kan suna za su rusawa kuma wai 'yan siyasa fa kenan waɗanda kuma yanzu siyasa sun ka ta samma fa kawa jama'a haka don haka wannan ya zan butulci kuma Allah butulci kuma mutane butulci to ina masu ya bello ya yi butulci to ga butulu ga wanda yawa jama'a butulci yawa Allah butulci yawa jama'a butulci ku diba irin tururuwar da mutane Sokoto sun kai akai ne ku diba irin wabbasar da mutane Sokoto sun kai akai ne yau amma ku diba tukuncin da ya basu kuma yau bai da bai yi mai magana duk elders din Sokoto basu da amfani muna girmama su kawai saboda farin geme masu gyammon amma ba su da wani amfani elders ba su da wani amfani don ba mai magana ko ne elder ana samun abin da aka kai mai gida don haka yau in mutum an ka yanke bisa titi bai iya magana bai amfani waɗannan elders ba su da wani amfani ba su da wani amfani daga shi yasa an rufe musu baki kowa da abin da aka aika mai on um, um, monthly zuwa wata duk abin da aka aika musu shi yasa kaga in ma mutum ya yi sata suka shekawa da manyan riguna su zo su ce da Allah a sakai kaga ashe kenan jama'a suka wa fada ko kawunan su kawunan suka wa fada maimakon ka zo ka yi tsaye dukiyar nan da ya sata ta jama'a ta lalle sai an amso ta an maidan ma jama'a abin su a kuma kai za ka gittawa don Allah a ban magana don Allah yanzu na nan suna yau da riguna Abuja ana musu wulakanci su zo su ce ina son ganin wane ce a ce musu mitin ya kai ba ya son ganin su kadi ba yadda girmansa ya zube kuma muna roƙon Allah ya ci gaba da girman su Allah duk wanda ya zalunci mutane Allah ka isa ma mutane gare shi ko shi wane duk wanda ya zauna zaluntar mutane Allah ka wa mutane sakayya amin Allah ka isan ma jama'a in masu shiryuwa ne kuma Allah ka shiryar da su in ba masu shiryuwa ba ne Allah ka fi mu sanin abin da ya dace da su Allah ka yi musu abin da ya dace da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka